انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار Haƙiƙa mun yi musu baiwa da wata keɓantacciyar baiwa ita ce raya zukatansu da tun lahira da yi mata tanadi da aiki nagari da kiran mutane zuwa ga aiki don lahira